riyadu fitri wanda ke yan uwa masu albarka kamar yadda a cikin wannan silsila namu muke gabatar da bayanai game da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abota ambatan Allah kari akan abin da muka yi wato ɗauko bayanai akai na irin kiyayya da yake tsakanin shedanin aljani da kuma mutane ya kai ga a kowane lokaci bayan kokari da suke yi na suje sun gurbata imanin dan adam ko kuma aƙidar musulmi to kuma suna yin kokari wajen su yi haɗin kai da wasu nau'in mutane waɗanda suke da cuta a cikin zukatansu kamar yadda muka bayyana cutar zuci to shedanin aljani sukan haɗa kai da su da irin waɗannan mutane domin har ila yau dai manufansu su ƙara ainihin wato kawo wa ɗan adam illa ko cikas game da addinin shi da rayuwar shi da lafiyar shi wannan ya kai ga ake samun haɗin kai mai ƙarfi tsakanin matsafa ko bokaye ko kuma 'yan tsubbu da shekanun aljani alƙur'ani ya ba da labarin wannan a farkon al'amari da shekanu sun kasance suna shakka suna ɗarɗar na yi wato jinsin ɗan adam amma daga sadda suka ga dan adam ya koma yana ainihin wato neman tsari da su idan ya zo zai sauka a wani waje sai ce yana neman tsari daga mutanen koyon wurin nan yana nufin suwa kenan aljani to daga nan sai aljani sai suka fara developing courage suna gana up ashe dama waɗannan da muke jin tsoro su ne suke jin tsoronmu shi kenan sai al'amari ya rike kici a cikin suratul jinni Allah maɗaukacin sarki ya kaito duk waɗannan ire-iren labarai malamai kamar su alimamu ibn kasirin sun yi cikakken bayanai game da wannan to hakan ya sa idan aka samu kullum zumunci tsakanin shaidanin aljani da wasu nau'ukan mutane suka lalata musu imaninsu to sai su rinka kawo musu wasu irin taimako ko gudunmuwa na abin da zai ƙara sa su jawo wasu nau'in mutanen su masu ainihin sa musu illa a cikin imanin su da addinin su kaji daga cikin dalilai kenan da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana karara cewa duk wanda ya je wajen wani boka ko kuma wani mai da'awar ya san gobe kuma ya imani da abin da ya gaya mashi, kwata-kwata wannan ya kafircewa abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga abu na farko da ya yi asarar shi shine imanin shi har sai ya sake dawowa ya tuba ya kyautata addininsa da imaninsa ya jaddada la ilaha illallah sa tsakaninsa da Allah manzo Allah ya kai ga matuƙa wajen cewa in ma mutum ya je bai gaskata abin da ya gaya mishi ba to ya sani cewa zai kwana arba'in ba a karɓar sallar da yake yi ma'ana sallah idan mutum ya rasa kwaya ɗaya ba ƙaramin hasara ne gare shi ba ina kuma salloli biyar na kwanaki arba'in kaga wannan ba kankanin asara bane kuma dole kamar yadda malamai ke cewa fa zai yi waɗannan sallolin amma kuma a karan banza yake yin su me kuke tunani a cikin waɗannan kwanakin idan mala'ikan mutuwa ya ziyarce shi ya koma ga Allah a halin ya zubar da ainihin wato wani dama da yake da shi ne ya gabatar da ibada zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki ya tsare da haka ana samun nau'ukan mutane mabambanta musamman mushrikai su ne waɗanda suka fi kulla wannan zumunci da alaƙa da su da ainihin wato shaidanin aljani sannan ana samu cikin yahudu da nasara wanda za su rinka yin wannan alaƙa su ma tsakaninsu da shaidanu sannan kuma ana samu daga cikin waɗanda suka samu raunin imani da zuciya a cikin masu ainihin wato yin addinin musulunci to menene babban manufansu shine su yi ƙoƙari su kawo wannan matsala su kawo wancan matsala a ƙarƙashin haka shi ya lalace kuma ya sake lalata wasu Allah ya tsare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi karan kanshi akwai lokacin da aka samu yahudawa suka je suka yi haɗin kai da ainihi wato waɗannan shedanu suka since manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da al'amari ya kai ga sai ya rinka gani ya aikata wani abu a halin da yi ba ma'ana misali manzo Allah sai ga kaman ya je can wajen ya dawo a halin kuma anan yake bai je ba saboda karfin wannan sihiri da aka hada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya kwanta jinya kwana da kwanaki daga karshe yake ga wa ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda cewa kin ga ko yau tsawon kwanakin nan da nake fama da wannan laluran Allah ya nuna min menene abin da ya faru anan ne manzo Allah sai bayyana karar cewa an samu wasu Yahudawa ne tare da haɗin kai ga wani yaro wanda yake aiki a gidan manzan Allah suka sa ya tattaro musu wato gugubin gashin kan manzan Allah da annabi yake taje gai da kuma bakin wato abin taje kai din kum aka daddatse bakin shi aka tattara aka je aka kiyar da manzan Allah da shi suka samu wasu sinadarai irin su ainihin wato zarbar dabino namiji da makamantansu suka haɗa wannan sihiri mai ƙarfi manzo Allah yace sai da aka nuna min har inda suka je suka boye wannan sihirin a wani rijiya ne wanda irin abandon din na wanda ba a amfani da shi kaga ba za ka taba kawo wani abu a wajen ba amma nan suka je suka kulla wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin sihirin nan suka ajiye shi manzo Allah ya tara wasu daga cikin sahabbai da gari ya waye suka je bakin rijiyar nan aka toro wannan abu sai gashi kulli da aka yi a jikin wannan an yi wato a kayan sihiri sai da aka kirga guda goma sha ɗaya a kulla a bami a kulla a bami sai da aka yi goma sha ɗaya wai duk babban manufa a hallaka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne sai Allah maɗaukacin sarki juya wannan al'amari ya takaita wa manzan Allah iya wannan wato rashin lafiyar jiki ne kawai ya shafa tare da a hakan kuma bai taɓi tunanin shi ba ko ƙwaƙwalwan shi ko wahayin da ake masa to daga ƙarshe me ya faru sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne muhallin shahi manzan Allah ya ce an saukar mai da wasu surari guda biyu wanda su ne warwara ga duk wani sharri ko makirci da za a kulla wa mutum shine birabin falaki da birabin nar idan ka duba surorin duka ayoyinsu guda goma sha ɗaya ne da waɗannan ne annabi ya warware waɗannan kullin da aka yi mashi? kowane aya idan annabi ya karanta sai kulli ɗaya ya warware haka annabi ya karanta waɗannan surori guda biyu ayoyi goma sha ɗaya Birabin falaki aya biyar birabin nasi aya shida to daga nan sai annabi sallallahu alaihi ya kawo wani ainihin wato bayani game da waɗannan surorin manzan Allah ya ce babu wani wato abu da za a nemi tsari wajen Allah da ya kai neman tsari da ne a wajen Allah da waɗannan surorin guda biyu ba da haka duk wanda ya kulla maka makirki idan ka karanta su Allah zai tsare ka sakamakon karatunsu duk wanda yake neman ka da an yi wato wani shari in ka karanta su Allah zai tsare ka daga an yi wato wannan shari shi yasa annabi ya rarraba karatun wannan surori ga mu al'ummansa a kusan kowane hali a gare a cikin addu'o'inka na safiya akwai karatun sa a ciki a cikin addu'o'inka na yammaci akwai karatun sa a ciki kai ya kai ga bayan kowace sallan farilla an shar'anta ka rinka karanta waɗannan surori bayan sallolin to kaga idan muna yawaita yin waɗannan abubuwan Allah zai rinka tsare mu har ila yau al-Imam Abu Dawud ya fitar da wani hadisi manzo Allah da shi da wani sahabi suna tafiya tare wata rana suka shiga wani farfajiya kamar ka inda yake bayan gari sai ka wani guguwa iska mai ƙarfi ya taso gaba ɗaya hautsi na yanayin ya lullube su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ta karatun suratul falaki da ainihin wato nasi daga ƙarshe sahabin ya ce ya manzo Allah ya naga ka maimaita waɗannan surorin manzo Allah yace ai babu wani sura da ake neman tsayi da Allah ko wani addu'a da ake neman tsayi da Allah da ya kai rabbul falak kaga wannan yake ƙara nuna mana ashe akwai sirrori a karkashin su da haka duk halin da ka samu kanka duk yanayin da ka samu kanka da ka shiga tsoro ko tashin hankali ko barazana to ka rinka karanta waɗannan surori da izinin Allah zaka samu ainihin wato sauki ko kuma magance wannan matsalar in Allah ya yarda daga ƙarshe wata rana sai annabi ya kira wani sahabi waɗannan hadisan duk suna na alimamu ibn kasirin ya tattara su a cikin tafsirinsa ya ce ka yawaita karatun waɗannan surorin a sallolinka birabin falaki da birabin Na". domin karatunsu yana sabbaba wa mutum ya samu tsari na musamman daga wajen Allah sai ka ga kai ka yi su ka ma manta ka yi su wasu abubuwa da suke danno ka na an yi wato sharri da bala'i sai ka ga Allah yana maka katangan karfe tsakaninka da su ka rasa ya aka yi hatsari zai taho gadan gadan sai ka ga Allah ya kubutar da ku kwata kwata sai ya kare akan ko kujewar riga ko abin hawa ko dan tuntuɗe haka da makamantansu sakamakon waɗannan surori ne da kake karantawa da aka jama mu yawaita karanta waɗannan surori a cikin zikirorinmu a ko lokuta mabambanta mu yawaita yin su a cikin sallolinmu na nafila ne da kuma ainihin wato makamantan haka da izinin Allah za mu samu waɗannan kariya mu samu waɗannan tsari daga makiyanmu na aljani din da na mutane Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana zuri'anmu wassalamu alaikum wa rahmatullah